أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yi allah godiya jalla jalaluhu wanda ya ara mana rayuwa zuwa wannan rana mai yawan albarka yawan juma'a a wannan wata mai yawan albarka wanda yau mullan kwame kwana sha hudu a cikinsa allah ya datar da mu kuma ya karɓa mana insha allah kamar yadda aka sanar za mu gudanar da tafsiri a yanzu bayan juma'a saboda uzuri da ya taso min da tafiya bayan la'asar insha Allah ta'ala a madadin yadda aka saba ana fata zai haƙuri da wannan canji na rana ɗaya to har yanzu muna cikin sura ta tamanin wato suratu abas ko suratul a'am mun yi bayani game da matsayin wannan sura da dalilin saukarta da kuma yadda Allah subhanahu ya bayyana daraja da kuma girman bayansa muminai ko da a zahiri suna da tawaya ko suna da nakasa wannan musuluncin da imanin shine girman su da darajar su a wajen Allah subhanahu wata'ala mun ga kuma yadda Allah ya ji hankalin manzon sallallahu alaihi wasallam da cewa kada ya rudu da waɗanda suke a zahiri manya-manyan duniya amma kuma ƙananan lahira saboda ƙayyata a ayoyin Allah da suke sannan mun ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala wato bayan wannan wa'azi ya ja hankalin ɗan adam kuma ya la'anci kafiri mai butulci ta yadda bai kalli ɗimbin ni'imomin da Allah ya masa ba ballantana ya gode masa ballantana ya kiyaye dokokinsa da umarninsa haka kuma bai yi la'akari ya ɗau izina daga sinadarin da aka halicci shi aka kera shi ba da yadda Allah subhanahu wataala daga wato annutufa ko kuma dugon mani Allah ya samar da mutum da kuma mafi yawan halittu da hikimar da take tattare da wannan tsari da yadda Allah ya yake renan mutum tun yana ɗan tayi a cikin gatumarsa da yadda Allah yake hore mata hanyar fitowa duniya a lokacin haihuwarsa da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala idan wa'adinsa yayi yake kashe shi kuma ya sa a turbude shi a cikin kabari wannan duka darussa ne da ya kamata mutum ya dau izina da su ya gode wa Allah subhanahu wata'ala kuma yi kyakkyawan amfani da damar da Allah ya bashi kafin Allah ya kashe shi kuma kafin a tayar da shi a gaban Allah gobe kiya sai Allah ya ci gaba da jan hankalin ɗan adam ta wata fuskar kuma daban bayan yadda aka kera shi aka halicce shi da hanyar da ya biya zo duniya da yadda za a kashe shi to sai kuma Allah ji hankali game da abincin ɗan adam wanda shi ne sinadarin rayuwarsa sai ya ci ya sha sannan zai rayu to shi ma kansa abincin da samar da abincin da nau'ukansa da yadda ake sarrafa shi wani ilimi ne mai zaman kansa da ya kamata mutum ya dauki izina ya kuma yi kyakkyawan amfani da wannan ni'ima ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce kulu min at wa wa'malu salih ku ci daga dadadan abubuwan da Allah ya azarta ku da shi kuma ku yi aiki na kwarai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنت وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر الله يتكلى لما يقضي ما أمره ba yadda mutum yake zato ba za a bar shekara zube allah ya ce sam-sam wannan zato na mutum wato bai dace ba haka lamarin yake ba lamma ya ƙazi ma amarakun har yanzu ba shi mutum bai aiwatar da abin da Allah ya umarce shi da yi ba na bauta masa da kiyaye tauhidinsa da bin umarninsa wannan bakin rai bakin fama don haka kada mutum ya ɗauka cewar in ya yi wasu abubuwa shi kenan ya sauke nauyin Allah ko ku ya aiwatar da umarnin Allah Allah ya ce wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bautar ubangijinka har lokacin da mutuwa za ta zo maka kuma yace wala na illa wa antum muslimu kada ku kuskura ku mutu face kuna kan addinin musulunci don haka wanda yake tunanin cewa aikin musulunci kawai a dan taba ne ko taba lashe? to ya jahilci hikimar rayuwa da kuma hikimar halitta ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya sauƙe haƙƙin da Allah ya ɗora ba tare da cewa ba zai iya sauƙe haƙƙi da kuma ni'imomin da Allah ya masa bai isa biya ba amma aƙalla ya yi abin da zai iya domin Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa sauran sannan Allah ya ja hankalin mutum cewa faliyan in sani ila ƙa'ani lalle mutum ya kamata ya rika yin duba zuwa ga abincinsa mutum ya duba ya ga yaya aka samar masa da abinci yaya aka samar da tuwo ko sakwara ko shinkafa ko ɗanwaki ko kaza kaza kaza don allah da ya aka samar da sinadarin kwayar giran da za a yi tuwo ko kwayar dawa ko kuma masara ya allah ya yi su nau'i-nau'i kala-kala da yanayi daban-daban sannan kuma da sinadari daban-daban kai cewa tuwon dawa ba daidai ke da tuwon gero ba ko haka kuma tuwon shinkafa ba daidai ke da tuwon masara ba haka kuma sauran nau'uka na abinci akwai wanda sai an dafa su lugu ake iya cin su akwai waɗanda kuma suna ɗanyen su sharaf za a je a tsinka daga gona sai baka akwai waɗanda kafin su zama abinci sai an yi musu aiki da hidima sun kai wajen dozin ɗaya yanzu misali gero ko da bayan an girbi in ma ka bar abin da ya faru kafin girbi ka ga a girbi a shanya bayan an yanka sannan a zo a ɗaure a kwaso wanda za a kai rumbu a kai wanda za a sarrafa a je a cashe shi a salo irin na dauri wato bugun katu ko a dinga kirɓarsa da taɓarya a wajen casa sai an fidda bunu daban kwayar daban in an zo kenan an yi an yi wannan an tankaɗe sannan a je a yi surfe a sake fidda wani bunin sannan a zo a wanke a shanya sannan a je a yi nika ko a markaɗe ko a yi daka ko a yi abin nan sannan a zo a tankaɗe a yi talge a zo a yi ƙulli a zo ko a dinga babba kauta sannan a zo a kwashi ko da mara ko da menene a yi malmala sannan a zufa kuma a tanadi miya domin dai in gaya za ka ci garau-garau sai dai ka ci ba don daɗi ba don dole to ita ma miyar yadda ake sarrafa ta da sinadarai da kayan miya da kayan ƙanshi wata miyar ma da kayan wari ake haɗa ta tun da dai daddawa ƙanshi take yi eh? kaga da dawari take amma haka in aka sarrafa ta amiya sai ka ji wato kunnan ka coy coy masha Allah da kuwa daddawar ga yadda aka baka aka ce ka ci ba hada ka da aiki ba to duk wannan ya kamata mutum ya duba ya gane hikimar Allah da yadda ake sarrafa abincinsa da yadda kuma za a zo shi kansa wajen a ci abinci injinan da ke ciki su markada su sarrafa su tankade su rairaye su tace wanda zai amfani a sake sarrafa shi a mai da shi yanayi na ruwa sannan a harba shi zuwa sassa na jiki wanda yake da gwalo a tunkudo uwar hanji a jiya kasa yadda shi ko a kusa da shi duk wannan process din ya kamata mutum ya duba ya jinjina wa Allah da ya sanar da ɗan adam wannan ilimin shi kansa na sarrafa abinci wanda ake yin digiri a kansa a digirgir wajen sudakishiyar ilimi ne mai zaman kansa da haka Allah ce faliyan zurin insanu ila fa'ani kai mutum ya kamata ya duba zuwa ga abincinsa An na sabab nan na sabba cewa tabbas mu in ji Allah ai mu ne muka kwararo da ruwan sama kwararowa ko mu ne muka saukar da ruwan sama saukarwa ko kwararowa ko zubowa wanda saukar wannan ruwan shi ne zai jiga ƙasa ya mata barbara sannan shuka ta yi yabanya bayan ta samu lema sannan ta fito wato da kwaya-kwaya da zangarniya har dan adam ya samu abinci kaga matakin farko kenan da Allah ya ce mutum ya yi dubuwa zuwa ga abincinsa menene matakin farko na abinci na samu abinci ha saukar ruwan sama ba sai ruwan sama ya sauka za a yi shuka sannan ta yi yabanya sannan a sami sinadarin abincinmu na asali idan ruwan ya ƙi sauka ya mutane sai shiga game da abinci za a yi fari za a yi kamfar abinci mutane su shiga ni'yansu to wannan matakin farko shi kansa yadda ruwan ya ke sauka da yadda allah subhanahu wata'ala yake karkasa shi a cikin ƙasa har ƙasa wato ta tsarar da dangin abinci sun mashaƙfan al'arba shaƙfa sannan allah ce bayan mun kwararo da ruwan sama sai mu kyakke ta ƙasa mu tsatsaga ta yadda ruwan zai rika shiga kusfa-kusfa loko da saƙo na ƙasar da duk inda shuka take in Allah ya ga dama sai ya mai da ƙasar duniya kaf ta zama kamar taɓo ko ta zama yashi ta riƙe ruwan ruwan ya rasa hanyar da zai shiga cikin ƙasa ballantana wato ya je ya barbari shukar da hukai fa'ambatna fiha habba sannan wato bayan duk wannan mataki na saukar da ruwa da tsatsaga ƙasa ruwa ya shiga ko'ina sannan fa fa'ambatna fiha habba sai muka tsuro muku da ƙwayoyi ƙwayoyin da kuka shuka bayan ruwan farko ruwan shuka in Allah bai ga dama ba wannan shukar za ta tsoro ba za ta tsoro ba ko wanda kuka shuka ko ƙwayoyin da suke ƙarƙashin ƙasa wanda ba ku kuka shuka su ba duka sai Allah subhanahu Ta'ala ya tofo da su ya kuma fito da su ya sa su rayu bayan mutuwa wa inaban wa qabba bayan kwayoyi da suke fitowa wanda aka shuka da wanda ma ba shuka ba sannan kuma Allah da hikimarsa wato wannan na farko food crops dangin kayan abinci sai kuma a nan allah ya ambaci cash crops kamar yadda yake a kimiyyar ilimin harkar noma malamai sun ce inda kana neman agri-science a duniya to ba inda za ka samu fiye da waɗannan ayoyin na suratul abbas suratul abbas suna ɗaya daga cikin ayoyi na kimiyyar agri-science da mutanenmu sun sani wa inaban wa qadwa sannan aifa ambatna ko wa ambatna inaban wa qadwa sannan kuma muka tsuro muku da bishiyoyi na inabi inabi inabi inabi yana daga cikin mafi tsadar 'ya'yan itace ko a yau sannan kuma yana daga cikin abincin aljanna sannan yana daga cikin ‘ya'yan itace da ke gina jikin ɗan adam kamar dabino to Allah sai ce da wannan ruwan da muka saukar da kekke ta ƙasar da muka yi ruwa ya shiga sassa na ƙasar da shi muka tsuro muku da kwayoyi da kuma inabi da kuma ƙabba wato irin su kamar ciyayi akwai ciyayi masu tsada masu amfani ko kamar mai da mai hmm? akwai rukunin ciyayi akwai rukunin abinci akwai rukunin 'ya'yan itatuwa ma'arushatin no gaira ma'arushat haka kuma ita ce babban abin da ake ci amma duk kuma shinkafa da alkama duk ba ita ba ciyayi ba ne kaga ba bishiyoyi ba ne su kuma ba masu makyangema ba ne irin su kara misali wasu sun fassara alƙabu a matsayin kara da irin su takanda irin su kararraki irin su mai wanda suke dangin kara shi ne yi sallan kara takanda aniyar kara takanda jiyara ana wasa idan gona ta yi abin to kaga duk wanne yana da cikin hikimomin ubangiji da waɗannan masu karan irin su karan gero karan dawa karan maiwa karan masara bayan an yanke 'ya'yan nasu kuma yi abinci su kuma karan fa karmamin sai ya zama abincin dabbobi na? eh to kuma shi kansa karan shi kuma arziki ne sinadari ne na yin danga ko a gina ɗaki a yi fallo a kewaye duk wannan yana daga cikin wato hikimar ubangiji da baiwarsa da yi wa ɗan adam wato tun talatar dangin inabi wannan kaya ne na a ci a more amma alƙabbu wato ciyayi waɗanda suke masu yaɗo waɗanda ba sa tashi kamar irin su shinkafa ɗin kamar irin su kabewa kamar irin su kankana ga sunan dai waɗanda suke yaɗo su ba miƙewa suke wannan duka Allah ne ya halitta muku kuma yi muku arzikinsu sannan da alƙabu wato waɗanda suke da kara su kuma ku yi amfani da su ku gina ɗaki ku yi fallo ku zo ku yi danga ku zo ku yi abubuwa da yawa ga sunan duka wannan ya kamata mutum ya duba ya ga yadda Allah ya samar masa da wani tun kan a yi tsaron aka yi kwan tun bature bai zo da bulo na siminti ba tun ba a kai wato ga yimbu ko ga tubali ba ga karana ko ka gidan kara ko kuma ka mulmula tubali ka yi wato gida irin wani baitu alwabar da kuma almadar kamar da hadisi ya ambata za a zo a yi gida na wato gini na tubali a zo a yi yaɗe a yi ba a yi sauran da abin da za a yi in ko ba haka ba sai ka zo ka yi tanka wato ka goya kara ka sake goyawa haga wannan ma ya ishe ka rufin asiri ka zo ka cake wato kara ka tada gini ka zo ka saka fallo ka zo ka rufa ya ishe ka rufin asiri shi ne duka wannan dai Allah yana jan hankalin mutum domin ya duba ya gani sannan ko bayan wannan wa zaitunan wa nakhla da wannan ruwan saman da Allah yake saukarwa kasa da shi Allah yake tsoro muku da bishiyar zaitun da kuma bishiyar dabino duk waɗannan da Allah ya ambata a wannan sura suna daga cikin mafiya tsadar wato yayin itace da Allah ya yi wa mutum arzikinsu ya danganta da irin abin da Allah ya yi muku baiwa da shi kamar yadda Allah ya yi wa dutse da kewaye baiwa da arzikin dabino da 'ya'yan dabino burjik wanda za ka yi yawo gurare da yawa baka sami irin wannan to kuma waɗansu su kuma sai Allah ya musu arzikin wannan zaitun kaga anan babu zaitun ko me zaitun da hausa ha wasu suna ce zaitun shine akile da ake samu a yankin jos a jihar filato to amma in ka duba ka auna za ka ga zaitun ya sha bamban da akile sai dai ko a ce wani ayari ne na wannan rukunin shi zaitun akwai baki akwai kore kuma galibi an fi samun sa kasashen larabawa duk da cewa a karan farko an baka zaitun watakila ba za ka iya ci amma in ka saba daɗi ne da shi sinadari ne da mahaɗin abinci kuma ga shi mai tsada akwai hada-hadar fatauci da kasuwanci akan zaitun akwai bakinsa akwai kuma wato koren ‘ya'yansa masu albarka itacensa mai albarka ganyensa mai albarka sannan mansa mai albarka Allah ya ambaci bishiyar zaitun da cewa bishiya ce mai albarka shajaratin mubarakatin zaituna la sharqiyyatin wala gharbiya to dina da shi nemomin Allah da ya samar muku da waɗannan nau'uka na ‘ya'yan itace wa nakhlan da kuma dabino dabino kan ba sai an gaya muku amfaninsa ba ku ne masana ku ne ahalin zikiri ka duba ka ga yadda ake kasuwancin dabino sannan dabinan ma nau'i ne kala-kala akwai bushashe da balarabe yake kiransa a tamuru garau-garau din nan wanda kake kurus kanan sunansa a tamru ne sunansa da hausa eh wusheshen <laughs> dabino kawai to wanda yake danye gaude fa to shi kansa dabinan in ka duba a can a kasashen larabawa kala-kala ne ya fi kala arba'in na farko akwai ajuwa shi baki yake baki wulk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya karya da kwaya bakwai na dabinin ajiwa a ran nan dai har ya kai yammaci babu sammu babu sihiri babu gubar da za ta cutar da shi abadan matukar ya karya da kwaya bakwai wanda yana cikin lakanin da manzo Allah ya bayar na karya sihiri da kuma mutumin da aka yi poisoning din sa aka ba shi guba in dai ka karya da guda bakwai yana nan da tsadar tsiya ina jin kowa da guda daya kai kusan naira ɗari biyar guda daya kwaya za ka same shi a musamman a kano a sansanin alhazai da kuma manya-manyan kantina da suke kawo kaya na ƙasashen laraba in kana da hali bai kamata ka rika rabuwa da wannan dabinan domin gama garin dabino hadisi ya ce duk gidan da babu dabino to wannan gidan mayin wata ne haka hadisi ya ce kullu baitin laysa fihi tamr faji'un ahluhu saboda amfanin dabino su fa larabawa wato ya ishe su abincin abin kalaci mutum ya ci dabino ko ya kora da ruwa matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce da akwai lokacin da sai da aka yi wata uku ba a ɗora sanwar girki a gidan manzan Allah aka ce to me kuke rayuwa da shi ta ce al'aswadani al'aswadani da me kuke rayuwa ta ce garau-garau ne guda biyu a tamruwal walma? dabino da ruwa kawai mutum ya ce dabino ya kura saboda dabino yana ɗaya daga cikin 'ya'yan itacen da suka fi komai kunsar sinadarai na gina jiki balance diet za ka iya rayuwa da dabino tsawon lokaci to kaga shi ajiwa shi kuma magani karya sihiri karya guba da sauran abubuwan da suke mutum yake kwasassu a abinci to duka wannan baiwa ce ta Allah kuma ni'ima ce ga bayansa da ya halitta musu waɗannan sannan Allah ya dunkule ya ce wahada'ika gulba ba an ambaci ɗaiɗaikun kayan itace ba tun daga ƙwayoyi da inabi da kara ko ciyawa da zaitun da dabino sai kuma Allah ya dunkule ya ce wahada'ika gulba da gonaki ko da lambuna waɗanda suke cike da itatuwa masu ganyayyaki da suke lullube su luk luk luk luk wa hada'iq gul hada'iq jam'i ne na hadiqa hadiqa lambu me bambancin lambu da gona shi lambu sha yanzu magani yanzu kawai daga kaje ka ballo sai baka in ka wanke gona ba sai an bi matakai matakai kamar yadda ɗazu ne bayani kuma sannan duk mutumin da ya ci ko aljani ko mutum ko tsuntsu ko ƙwaro kana da lada in dai alakora ne mutum ya tsinka ya ci to musulunci ya halatta masa ko da izinin mai gona ko babu in dai wanda za ka tsinka ka ci ne ko ka tsinki mangoro guda ɗaya ka sha wannan komai gona mai baka bayana amma wanda za ka zo da matsaki yawa to wannan bai halatta wannan sata ce to haka zuwa satar mangoro tsakanin kuturu ai tsakanin makaho da gurgu sun je suna sata da gurgu da makaho sai suka shawara kai gurgu ba babu kafa kana ganin ƴaƴan mangoro, lugub sun nuna kai ko makaho ga kafa ba ido balle ka ga ne da wanda yake danyi to ya za a yi tsinki mangoro, ko a sace mangoro? eh zan hada karfi makaho ya sabu gurgu a kafada yadda gurgu shi ya da ido da hannu amma ba kafa don haka wannan sai ya sabu wannan to idan aka tsunku ko ana cikin tsinka sai mai gona ya zo wa zai kama waye mai libya eh to da ba saɓe shi ba don haka dukkaninsu dukkaninsu musulai to haka haka wato rai da gangaji idan an je lahira dukkaninsu suka da suke zunubi wannan shi ya ba da command wannan shi ya aiwatar ko to wannan duka dai hada'iqa gulba wato lambuna ko gonaki waɗanda suke da irin gonakin nan irin na kurmi bishiyoyin ayaba bishiyoyin abin nan luf-luf-luf ga ba maka ganin ƙasa saboda ai rana saboda duk sun kewaye to waɗannan su ne hada'iƙa gulba wato gonaki basati waɗanda suke cike da itatuwa masu ganye da kuma lullube sannan Allah ce wa faki abba da wancan ruwan dai Allah ce muka wato bubbugo muku da fakiha fakiha shi ma jam'i ne na kayan marmari fruits haka baka so a dunkule alfawake kuma yana daga cikin ni'imomin aljanna wa fawakiha mimma yashtahun yan aljanna suna da tilin kayan marmari na daga abin da suke sha'awa shi yasa ko a duniya alkitance musamman idan mutum ya fara manyanta ake cewa ya yawaita shan kayan marmari da ganyayyaki da sauransu saboda sun fi lafiya to aljanna ma haka ne nama aka ce ka nisanci naman babbar dabba in ka fara manyanta ka takaita kan naman tsuntsaye ko kifi ko to can ma aljanna haka ne wa fakiya wa lahmi tayrin mimma yashtahun da naman tsuntsaye wanda suke sha'awa to wa fakihatan da kayan marmari wa abba al'abbu malamai sun yi saɓani wasu sun fassar al'abbu da almar'a makiyaya makiyaya shine al'abbu an taɓa tambayar sayyidina umar a sayyidina abubakar cewa menene al'abu ya ce bai sani ba allahu rasulu ala amma wasu malamai sun fassara al'abu a matsayin makiyaya wasu kuma sun fassara a wani nau'i ne daban na wato kayan itace ko kayan marmari to duka dai waɗannan da allah ya jeru duka ni'ima ce sinadari ne na gina jikin dan adam da abincinsa wato da Allah ya samar masa a ƙarshe Allah ya ce mata'allakum wa li'an'am waɗannan dangin kayan abinci mata'allakum domin jin daɗin ku da walwalar ku da fantamawar ku wa li'an'amikum kai ba ku ba hadda dabbobin kuma su ma waɗannan kayayyakin abinci da su suke ci suke rayuwa a lokacin da ku kuke cin ƙwayoyi da 'ya'yan su kuma suna cin mai ganyen da karmami Allah ce to jin daɗi ne gare ku da ku da dabbobinku al'an'am al'an'am ba kowace dabba ke nufi dabbar gida da mutum yake ci su ne al'an'am kamar mai da mai rago tinkiya saniya bijimi ragumi taguwa kuya tauri su ne allah ambace su samaniya ta a cikin suratul zumar da suratul an'am ثمانية أزواج من wa اثنين ومن المعز اثنين من البقر wa ومن الإبل اثنين su ne dabbobin ni'ima wanda ya halatta mutum ya ci gaba gadi sannan kuma a fitsarinsu ko kashinsu ba na najasa ba ne sai dai idan suna cin na jasa an gani amma kaza ita wani rukuni take kamar irin su agwagwa irin su talataro suna cin najasa ko ba ta ci to to kaga ba za a ci su ba sai an killace su don killace su sun samu kamar wasu kwanaki haka asali duk dabbar da take cin najasa wasu malamai sun ce sai an killace ta an ciyar da ita abin da yake mai kyau na halal sannan sai a yanka ta manta. amma in dai ba a killace su to za su harba wa mutum kwayoyin cutar da suka ci kafin a yanka su kuma akwai kwayoyin cutar da ko an dafa ba sa mutuwa ko yawa saboda haka musulunci bi ya yi wani ya karkasa dabbobi da waɗanda suke na ci da waɗanda suke na hawa da waɗanda suke wato na laftu wanda za a lafta musu kaya su kai a yi fatauci haka kuma hatta na laftu din irin raƙumi wanda ne trailer da kuma daf ɗin zamaninsu da kuma jaki da duk ana cin su har yanzu ma ana cin raƙumi amma jakin gida annabi ya haramta a ranar haibar an girka manya-manyan tukwane ana dabgen jakuna a ranar yakin haibar sai annabi ya sa aka yi kuwa cewa daga yau allah ya haramta cin jakin gida saboda haka duk a tsarar da waɗannan tukwanen da da ake su amma har yanzu ya halatta shan koko ɗaukar rai wanda ya ga zai ci doki ko ya ci alfadari halal ne eh. ba haram ba kamar da hadisin da na kuma ya nuna a ranar haibar suna dabgen a jakuna da dawakai da kaza sai annabi ya ba da effective order ya ce aje a kifar da tukwanen jakuna kawai amma bai haramta sauran su doki su abu ne don kana da ra'ayi ka ci dokinka in ya gaza allah ta miki bar dai <laughs> maimakon idan ya karya sai dai kuje ku ɗirka masa bindiga ya zama mushi in kuna sassar sai ku yanka kafari ku yi da bigansa a wanne na aha yawwa to haga wagai ruhun sai su zo su a yi ciniki in kana su eh. to haka Allah subhanahu wa ta'ala ce duk wannan ni'ima ce gare ku da kuma dabbobin na fa idza ja'ati يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الله أكبر bayan da Allah ya bayyana wa ɗan adam wato jerin gwanan ni'imomin da ya masa da jan hankali zuwa ga izina da tunani bayan da aka bayyana farkon halittarsa da fitowarsa duniya da komawarsa zuwa ga Allah sai kuma waɗannan ayoyi Allah yake bayani game da hoton ranar alkiyama da yadda al'amura za su kasance a dandalin alkiyama da yadda alaƙar mutane za ta tsintsinke ba maganar kai ɗan ne ko kai baban wane ne ko ke yar ce babu babu babu a wannan rana kowa ta kansu Allah ce fai za ja a ce sannan idan mai sa wato kurumta ta zo wato busar farko ke sai ta ce asafa wato saboda tsari da gwaninta ta Allah mala'ikan da zai busar kafo israfilu yana nan fa an halice shi yana nan on standby yana nan da kahonsa a baki kawai jiran umarni a yanzu haka da an ba shi umarni ka busa shi kenan an gama da kuma idan ya yi busar duk wani mai rai wannan busar sai ta gigita shi ta zama sanadiyar ajalin duk wanda ya kira a duniya saboda wata irin kara ce da mutum bai taba ji ba za ka sai ta kashe kowa in kana illa sai hatan wahidatan kururuwa ce da busa da kuma kara da mala'ika zai ta karkare ya yi yanzu ko garjejen ƙato kasan idan duniya ce daɗi mai ƙato yake in ya ci ya ƙoshi an zo dandali ko an zo filin kokawa ko an zo me yake eh ihu ko sai ka ji ƙato kawai ya rasa sai yana ihu <laughs> to wani ya ta karkare ya kwada ihu wallahi sai ka tsorata ko to ihun mutum kenan ina kuma ihun mala'ika to don haka idan wannan lokacin ya zo Allah ya bada umarni a yi wannan busar kowa sai ya sai waɗanda Allah ya tsame illa man sha Allahu kamar irin su jibrilu irin su abin nan kamar yadda wasu ruwayoyi suka tabbatar da haka su ba za su mutu a busa farko ba sai daga baya Allah zai kashe to idan wannan busar ta zo kowa ya mutu aka sake busa ta biyu wato in ake busar farko waɗanda suke raye za su mutu take kowa zai zama gawa da wanda yake cikin kushewa da wanda yake bayan ƙasa sai Allah ya yi wani mamakon ruwa na kwana arba'in ko shekara arba'in wannan ruwan shi zai jika kasa da kuma wato kasusuwa na matattu yadda ruwan sama yake jika kasa ta fito da kwayoyi to haka jikinan mutane da ke cikin kabari su ma za su haɓaka su toho to idan ake busa ta bi kuma sai ƙasa ta tsage kowa mutane su dinga fito ya khurujuna min al-ajdasi ka'annahum jaradun muntashir kamar dai farin da aka tarwatsa su haka za ga mutane ta ko'ina watakila ƙauyen ku ɗakin kama da kake zaune ku shewar wani ci a irin mutanen da wuri na da saboda mutane sun zauna shekaru aru-aru in suka yi wa Allah laifi sai Allah ya dirkake su duk ƙasa ta haɗe su ciyayi su tsoro kamar ba a taɓa rayuwa a wajen ba kai kuma ka zo ka sassabe ka gyara ko kai gida ko kai gona to abusa ta biyu ne za a tashi yau mai firrul mar'umin akhihi idan aka tashi a wannan rana mutum baya ta ɗan uwansa ta kansa kawai duk yadda ka shafu da ɗan uwa rabin jiki ba ka daka tasa a wannan rana guje masa kake yi kowa ya ta kan kai ba ma ɗan uwa ba wa ummihi wa abi da uwar da ta haife shi da uban da ya haife shi duka mutum yana guje mu wa ummi ka duba alaƙar ɗa da iyaye to amma shi yana guje musu su ma suna guje kar ma su nemi cewa ya ɗan tsakura musu ladansa babu to sannan wa sahibatihi wa banihi idan mutum ya girma aka yayi shi me yake yi aure ya je ya aure ya hayayyafa ko to duk yadda mutum yake ji da matarsa da 'ya'yansa zai guje musu a wannan rana ita ma za ta guje wa mijinta 'ya'ya su guje wa duka to da aka yi wannan jerin gwanan alaƙoƙin mutane sai aka fara da ɗan uwa sannan aka biyo da me da uwa da uba sannan da mata da yaya me yasa aka fara ambatan ɗan uwa sannan uwa da uba sannan mata da yaya a alaƙa ta mutum da mutum wacce alaƙa ce tafi danko tafi yauƙi tafi kusa waje da mata <laughs> waje da mata da tili shi ya sa ya zama ƙarshe abinda mutum zai da iyalinsa zai da mahaifiyarsa eh yadda mutum zai ji free a gaban matarsa ko ita ta ji free a gaban mijinta a gaban babanta za ta saboda kusancin alaƙar da yauƙinta Allah da kansa ya kwatanta ta da fatar jiki da rigar da kake sawa alaƙar miji da mata kamar alaƙar fatar jiki da kuma me kunna libasul lakum wa antum libasul lahun akwai wata alaƙa mai kusanci da take kai tufafin mutum da gangan jikinsa ha babu kaga tufafi ya maka sutura ya rufe ka ya ɓoye muninka ko ba ka wani sannan sutura wato ya maka maganin zafi ya maka maganin rana sannan sutura ta zame maka kwalliya ka fito ana kallon ka duk wannan aikin haka mace ya kamata ta zama ga mijinta ai babu alaka mai danko kamar ta mace da miji ba annabi yana wanka da matansa ba to yanzu kai wani ke sahira yanzu kansu yana kurtu in an ce mutum ya wanka da iyali sai ce a hannun fitsara ta kusa 'yan zamani muwa da muwa ko a rawaito wani rubabban hadisi bayan nabi ya ce na aisha ta ce ba ta taba ganin al'aura annabi ba bai taba ganin al'aurarta wannan rababban hadisi ga hadisi a bukari ya nuna annabi yana wankan janaba da matarsa har hannunsu suna cin gwari wajen ɗebo ruwa ta ce banni na ɗiba ya ce bar mun na ɗiba kuma da aka tambayi annabi wa ya halatta ya ga al'aura da tsaraicin mutum sai ce zaujatuka wa amatuka ka rufe al'aurarka daga kowa in banda matarka da kuyangarka sadaka duk wani wanda zai gala al'aurarka sai dai bisa larura an gani saboda haka wannan alaƙar shi yasa wato wannan jerin gwanan in muka dube shi da kyau da Allah ya ce ranar da mutum zai gujewa ɗan uwansa sannan babansa ai babarsa sannan babansa sannan matarsa sannan 'ya'yansa in ka duba a alaƙar mutum da mutum wacce ce alaƙa ga ta ta kusa amma ita ta fi nisa eh alaƙar ɗan uwa ɗan uwanka ne amma kuma a kusancin alaƙa ai dan uwanka ya fi nisa fiye da alaƙarka da gyatumarka ko gyatumarka a sannan babanka alaƙar da tafi kusa da kai ita ce alaƙar matarka da 'ya'yanka idan aka yaye ka ta girma sha nake kullum kana tare da matarka da 'ya'yanka iyayenka kuwa in ba yi wasa ba sai sati ma baka je wajen su. ko to duk wannan alaƙoƙin Allah zai katse su yawmal qiyamati yafsilu bainakum ranar lahira zai katse alaƙoƙin da ke tsakaninku to amma an ambaci waɗannan saboda kusancin su ga mutum likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kowane mutum a wannan rana wato al'amarin gabansa ya ishe sha'aninsa ya ishe kowane mutum daga cikin mutane a wannan ranar wato sha'ani ko lamarin gabansa ya ishe shi kawai ta kansa yake nafsi nafsi ya dai samu ya kubuta yanzu idan aka ce ga mota nan ta tawo sai yan kidnapping suke musu irin kofar rago don allah za ka tsaya ka ce sai ka kubutar da matarka ko abokinka ko kaninka eh sai nake kowa ta kansa yi to haka ran lahira ta kowa ta kansa yi na wujuhun yawma idin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Ubangiji sai ya karkare wannan Sura da bayanin kasan mutane gida biyu, kamar yadda ya ce ah, fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'i wasu jama'a suna aljanna Allah sanya mu wata jama'ar tana wata sa'ir wata mai wato kururuwa Allah tsare mutu sai Allah ya bayyana siffofi da kamanni na kowane rukuni wujuhun yawma idin musfira waɗansu fuskoki a wannan rana ta alkiyama musfira wato za ka gansu cike da annuri da haske a irin yadda kake ganin fuskar mutumin da aka yi masa irin kyautar ba ga ɗin koko aka ba aka kawo masa albushir aka ce budurwar da yake nema ko bazawar da yake zawarci cikin su goma aka ce an ba shi yaya fuskar za ta nuna wato fuskar za ta yi fara sai haske wujuhun yau ma izin musfira waɗansu fuskoki a wannan rana wato suna cikin haske da annuri kakal-kakal kamar hasken rana saboda a lahira a shekara dubu hamsin da za a yi a ranar lahira rana ce guda ɗaya amma nisanta shekara dubu hamsin fi yomin kana mai fidaruhu hamsin na alfasar a lissafin ubangiji kuwa rana daya a wajen Allah daidai take da shekara dubu a lissafinmu na yau a gidan duniya wa inna min inda rabbi ka alfi sanati mata ulu kwana biyar ko shekara dubu kwana daya dubu hamsin kwana nawa kwana biyar to kwana biyar za a yi a kwanakin ubangiji sannan shekara dubu hamsin a kwanakin duniya haka haka kafiri da munafiki da dan wuta haka zai ganta dindi shekara dubu hamsin amma musulmi mumini zai ganta kamar daga kadi kamata salatu zuwa assalamu alaikum Allah zai yi zumin ɗan ranar ya tsunce ta ga mumini kamar daga kadi kamata salatu zuwa assalamu alaikum minti nawa kenan sallah mafi tsawo minti na minti goma yar wake ba yawa kenan akalla ko dai ka ce minti ashirin sallah raka hudu ke idan ana so a yi ta cikakkiya su yan aljanna duka komi nasu Allah ya sauƙaƙe musu za su tashi cikin haske da annuri sannan bayan hasken fuska dhahikatun mustabshira wato suna masu dariya ko dai dariyar ni'ima da farin ciki ko ko dariyar keta ga arna da kafirai dodannin giya yadda suke ce musu iya shege a duniya da isgilanci to su ma sai su rama kamar da Allah ya faɗa a falyawar lazina amanu min al-kuffari yau shakuna su ma masu imani za su rama wannan dariya to waɗannan fuskoki na aljanna ba shikatun suna masu dariya mustabshira kuma suna masu cikin farin ciki da kyakkyawan fata ko kyakkyawan albishir duk da al'istibshar asali wato abin da duk ya faranta maka rai ko kuma ka cusa wani farin ciki shine al'istibshar to wannan ita ce siffa ko kamar 'yan aljanna da za su tashi da ita a ranar lahira allah sanya mu sai kuma ɗaya rukunin Allah ce wujuhun mai idin alaiha gabara su ko waɗansu fuskoki a wannan rana da ka gansu za ka gansu budu-budu cikin ƙura kamar an yi wasan ƙura da su shi ne alaiha gabara ƙura ta lullube su budu-budu tarhaquha qatara sannan da ka kalli fuskokinsu za ka ga baƙin ciki da tsoro da ɓacin rai wato sun lullube fuskokin Allah ke Allah ce ula'ika humul kafaratul fajara so su waɗannan kam su ne wanda a duniya suke tantiran kafirai arna alfajara kuma fajirai Allah ya tsare ula'ika humul kafaratul fajara wannan sakamako saboda kafircin da suke ta yi a duniya da fajircin da suke ta tafkawa ba kakkautawa shi yasa suka tsinci talatarsu a laraba a wannan rana allah tsare mu abinda muka yi daidai allah ba mu lada wanda muka yi kuskure allah ya fi mana allahu ta'ala a'ala wa